A wani taron manema labarai a babban birnin tarayya Abuja, nakasassun sun ce duk da goyon baya da suke ba shugaba Muhammadu Buhari da jam'iyyar APC yanzu ya zama dole ne su koka domin su tunatar da gwamnati irin alkawalin da aka yi masu a baya Yarima Suleiman Ibrahim shine ya jagoranci na kasassun. Satin da ya wuce akwai mutanen mu da aka kama su suna bara nan cikin Abuja aka kama su wani su aka belin din su mutum uku naira dubu arba'in da biyar. To idan misali ba basu su dama sun yi wannan bara ta ina za su samu kuɗi su ma belin kansu. Shi ma shugaban kungiyar kutare Ali Isa sarkin kutare Abuja ya ce da su aka yi gwagwarmaya a zaben shekara dubu biyu da goma sha biyar. amma har yanzu ba su ji komai ba. Mun sha rana, mun ji yunwa, daidai da fiya wata, wallahi wallahi nuna mu mun ka haɗa, mun ka ma yan uwanmu mun ka basu wurin jiwa kuri'a. Babu canji ko ɗai gare mu, kuma wanga gwamnati na Buhari, gwamnati na wanda ya yi alkawali kowa da kowa duniya ba a kuma zo aka yi muna ba wanda muke muke. Bangaren mata kuma shugaba Fatima Suleiman ta tofa albarkacin bakinta tana mai cewa ni ina da kike ji sabulu omo iya fureshen kawo kujera gado ba wanda ban iya sakawa ba ba iya ban iya sarrafawa ba amma a kan sanadiyar irin wannan ba jari dole in hita ce fi sabilillahi a nan wurin sai a kama mu amma idan yanzu muka samu tallafi ga gwamnatin Najeriya muka samu aikin yi tunda mun koyi sana'o'i kala-kala yanzu na yi karin wata ma ban fita baran ba saboda irin wannan saboda haka a taimaka muna mu taimaki 'ya'yanmu. To ganin cewa zaɓe ya gabato Yarima Suleiman Ibrahim shi ne shugaban nakasassun ya ba da shawara. Idan har gwamnatin tarayya tana son mu lallai mu yi tafiya tare da ta to wajibi ne ta zona da mu tunda ta yadda ta yadda da mu ta yadda mu ta san mu a zuwa zona da mu a duba menene ke kawo wannan matsalan saboda a gyara domin mu fatan mu cewa shine shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya dawo 2019 ba wai burin bane a ce ƙasa ta, ta lalace saboda mutum ne wanda muka da nagartacce ne ba kuma barawa bane ba a zalimi ne. Amma ministan kula da ma'aikatan matasa Barisa Solomon Dalun ya ce akwai matakan da gwamnati take ɗauka. Mu fa mun zo gyara ne. Wannan gwamnatinmu ranar gini ranar zane ba mu wayan Najeriya ba mun zo gyara ne kenan yan Najeriya da suka zabe mu sun sani cewa komai ya lalace to idan ma gida ne ta lalace gyaranta ba za a yi ta cikin rana guda ba domin kafin a gama gyara a yi fenti a shiga cikin sai an shiga cikin kwanta kafin za a fara cin muryanta to saboda haka duk matakai da muke doko matakan gyara ne abin jira a gani shine tasirin da irin wannan yunkuri zai yi domin majalisar dokokin najeriya na shirin yin doka da za ta bai baiwa nakasassun kashi ashirin cikin ɗari na dukkan mukamai madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya